A shekara ta 2017 ne gwamnatin Kanan ta ɗauki nauyin wasu 'ya'yan jihar su ɗari, guda sittin mata guda arba'in maza, domin su yi karatu a kwalejin wadda ake kira Digital Bridge Institute a fannoni daban-daban na nazarin fasahar sadarwa Hakan dai na daga cikin matakan da gwamnatin ta ce tana ɗauka ne na samar da guraben karatu ga 'ya'yan jihar a kwalejoji da jami'o'i da ke koyar da darussa na musamman da suka dace da ƙalubalen zamani. Sai dai fiye da shekaru biyu da kammala karatunsu a kwalejin ta Digital Institute. Har yanzu gwamnatin bata kai ga biyan kuɗaɗen karatun ɗaliban ba. lamarin da ya sanya mahukuntan kwalejin suka rike takardun shaidar karatu na ɗaliban. tajiddin abdullahi umar shine kakakin rukunin waɗannan ɗalibai su ɗari tini da roƙo a gurin gwamnatin jihar kano bisa karatu da ta kai muka yau tsawon shekara biyu da gamawa kwasa-kwasan da muka akwai computer software engineering akwai networking and system security akwai multimedia technology akwai telecommunication an yi jaraba minci wasu suna so su yi amfani da wannan takarda gurin ɗora karatunsu wasu su nemi aiki amma kuma ba dama saboda gwamnati ba ta kiliyarin da su hukumar makaranta mun je ministry for higher education mun kai letoci ba mu san adadin lokacin da muka je gurin nan ba mun kai takarda ofis din gwamna don a samu koken mu kai tsaye je ga gwamnati to amma nan din ma shiru iyayenmu wallahi ba su da karfin da su iya biyan kuɗin makarantar nan don ana zancen dubu ɗari takwas kowane ɗalibi. Balkisu Ibrahim wadda ke cikin rukunin mata na ɗaliban ta yi karin bayani. Ɗaliba ce a makarantar Digital Bridge Institute. Na karanta telecommunication engineering a can. Duk ɗaliban madam a gwamnatin Kano ta ɗau nauyin mu har yanzu ba a biya mana ba. Mun rubuta jaraba amma akwai jaraba na certification exam guda ɗaya da za a yi. Ba su bari mun yi ba saboda ba a sake ƙarasa biyan kuɗin makaranta. Ina fata gwamnatin Kano ta duba lamarin taimake mu damammaki da yawa suna tsere mana. Kowa zai ce maka da kana da takarda da an samu maka aiki saboda mun iya abubuwa da yawa rashin biyan kuɗin makaranta shi yasa bamu samu da na tuntuɓi Dr. Mariya Mahmud Bunkure kwamishina a ma'aikatar kula da harkokin ilimi mai zurfi ta jihar Kano ta ce shirin ɗaukar nauyin karatun waɗannan ɗalibai an tsara shi ne a ma'aikatar yaɗa labarai ta Kano don haka ba ta da masaniya dangane da halin da ake ciki. Akan haka ne na bukaci jin ta bakin kwamishinan yaɗa labarai na Kano Kumar Mahmud Garba amma har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto bai kai ga amsa kira na ta wayar tarho ba kuma bai samu sukunin cewa uffan ba game da rubutaccen saƙo da na tura ta wayarsa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria